من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله abibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka jiya mun fara karatun suratul talak. to kai rabin eh, to mun kai rabi ko muna mun kai aya ta biyar sai lokacin da aka diba ma zaman yayi muka dakata insha Allah za zamu ci gaba alga ta malam bismillah <clears throat> waton jiya mun yi nazarin ayoyin da Allah subhanahu wataala yake bayanin wasu dokoki in an samu wato rashin jituwa tsakanin ma'aurata kuma har rabuwa ya taso yadda ya kamata a rabu ayoyin da muka karanta jiya sun yi bayanin dokokin rabuwan na farko kaɗan daga cikin abin da muka karanta ɗin shine ba a rabuwa sai cikin idda wannan idda ta farko fatalli ko hunna hinna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a riwayan Imam al-Bukhari ya tabbata mana da cewa abin da ake ce ma hinna shine a sake su a rabu da su suna cikin tsarki ba cikin haila ba ba kuma tsarkin da aka yi jima'i da su ba wato mutum ya yi jima'i da matarsa da safe ya sake ta da rana ko ya jima'i da ita da rana ya sake ta da daddare ko ya jima'i da ita da daddare da safe ya sake ta wannan wato laifi ne saki kenan irin na bid'a saki na sunna shine a saki mace cikin tsarkin da ba a shafe ta ba kuma ba tana al'ada ba sannan Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a ƙididdige idda a lura da lokacin da aka fara shi a kuma kiyaye ƙarshensa saboda shi Allah subhanahu wata'ala kada ja'ala li kulle shay'in ƙadara ya sanya gwargwado ga kowane abu ya iyakance shi mun yi bayanin cewa <clears throat> ƙarƙashin waɗannan ayoyi malamai sun yi bayanin cewa saki yana da ɓangarori guda hudu akwai sakin da ake ce mishi sakin kome lokacin da mutum ya saki iyalinsa sakin da bai kai saki uku ba kuma lokacin da suka rabu din ba musanya aka yi ba ba wani abu ta ba da tafan shi kanta ba saki na sunna kuma shine ya zama an sake ta ne a wato ba a cikin haila ba ba kuma a cikin tsarkin da aka shafe ta ba saki na bid'a shine kishiyan wannan mun yi bayanin cewa akwai wani akwai wasu jinsin mata wanda suke lilo tsakankanin waɗannan ɓangarori kamar yarinya ƙarama kaddara ta sanya wato aurenta ya ƙare ga shi dama an yi mata aure kafin ta balaga ba ta balaga ba aka yi mata aure kuma auren ya ƙare duk a ba ta balaga ba sannan akwai wanda hailan ta ya ƙare ita ma wato idan mijinta ya sake ta baya shiga cikin sakin sunna ko sakin bid'a wato don yayi jima'i da ita ko da safi ko da rana ko da yamma a kwanukan da yayi jima'i da ta sake ta to ba za a ce yayi sakin sunna ko sakin bid'a ba su waɗannan jinsi masu lilo dama da yarinya karama da da tsohuwa wanda jinin ta ya kare kaga ba maganan an sake su cikin haila maganan ne an sake su cikin tsarkin da aka shafe su to dama su ba sa jini ai sannan zahiratul haml wanda cikin ta yi kwari ya kai wata hudu zuwa wata biyar ga ciki kuru-kuru to shi ma wannan yin mutum ya sake ta ko da a yinin ya yi jima'i da ita ba za a sa cikin sakin sunna ko sakin bidiya ba Haka nan kuma wato matan da mutum bai kwanta da ita ba bai dukuli da ita ba sai ya sake ta shi ma wannan yana lilo ba a mushi hukunci da sakin sunna ko sakin bidiya shi sake ke ce mishi arin an huma sakin da ya wofinta da a yi mishi hukunci da cewa sakin sunna ne ko sakin bidi'a sannan mun yi bayani wannan aya ita ma tana da alaka da ayoyin da Allah ya ce la hunna min buyutihinna wala yakhrujna mun yi bayani akan waɗannan ayoyi ko ko waɗannan kalmomi suna bayani akan annafaqatu wasukuna matan da in an rabu da su to suna da haƙƙi a ba su abinci suna da haƙƙi a ba su wurin zama muka ce malamai sun yi bayani duk da akwai asari ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanar da Fatimatu binti Qais bayan ta kai kukan mijinta ya sake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta tace saki na uku kenan sai ya ce mata to kina tambayan a baki abinci ai yanzu abin ma ya karu masaukin da ƴan uwan shi suka baki shi ma fita zaki a ciki eh, shi saki uku to ba a ba da sukuna ba a ba da nafaka ba a ba da wurin zama ba a ba da abinci Allah ya kyauta a wannan ɓangaren a wato akwai askinu hunna min haisu sakantun min wujidiku wannan aya <clears throat> ita ma tana ƙarin bayani ne akan asukuna wan nafaka malamai sun tattauna akan wato wasu jinsi waɗanda ake basu wurin zama ba a basu abinci su ne kaman almula'ana wanda aka yi li'ani miji ya kore ciki ko ya kore ɗa kore ciki ko kore ɗa wani lokaci idan miji ya ce ciki ba nashi bane ko ɗa ba nashi bane za su yi li'ani tsakanin shi da matarsa wato za su yi rantsuwa ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa so hudu yana cewa wannan dan ba nasa bane ko cikin ba nasa bane ita ma ce irin wannan rantsuwa ta tabbatar da cewa ciwon nan ciki nasa ne ko wannan dan ba nasa bane kowanne kuma yayi makan shi mubahala yayi makan shi tsinuwan fitina yayi tsinuwan fushi te tsinuwan abinan wato yayi makan shi addu'an bala'i ita ma ta addu'an bala'i a ƙarshe fushin Allah da tsinuwan Allah idan sun yi wannan auren ya kare za a ba ta asukuna banda nafaka kamar mai idda ce ma wanda mijinta ya rasu mai wanda mijinta ya rasu kaga ana ba ta asukuna ba a ba ta nafaka wanda mijinta ya rasu a wato don shi miji in ya faɗi ya rasu kaga ko tukun ya ka ɗora na abinci wannan abinci na magada ne A duk wanda ya ci cikin magada sai ya biya sai an sa a cikin lissafin gadon sa ya biya wanda kuma ya zo ziyara ne kadai ya ga an soke wannan abincin ba zai ci ba in ko ya ci to wuta ya ci in kuma wani ya bashi ya ce ya ci to wannan wanda ya bashi ya ce cin za a rubuta a ɓangaren gadon sa an gane ko sai kuma wanda ta fanshi kanta ita ma ana bata sukuna ba a bata nafaka sai dai wasu malamai sun ce in tana da ciki ana bata nafaka kamar ma wancan ce wanda mijinta ya rasu sai ya zama tana da ciki ita ma an ce ana ƙara mata da annafaka wannan dai <clears throat> duka haskakawa ne sai an diba cikin littattafai za a ga yadda malamai suka tantance su sannan aya ta gaba cikin abubuwan da muka karanta masu muhimmanci wanda ke da alaka da karatunmu na yau shine wato inda Allah subhanahu wataala yace wallahi ya isna min almahid min nisaikum in irtabtum faidatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid asalin ayoyi wanda suka yi bayani akan idda na saki wato a wancan sura ta farko farkon alqur'ani wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wannan sune wannan ita ce aya ta farko wanda aka sake su a cikin mataye za su zauna ne salafatu ƙur'i uku ƙur'i ne haila uku ko tsarki uku duka wannan suna da alaka da juna to aya akwai wanda ba ta haila shi ya sanya wannan aya ake cewa tana da sababin nuzul guda biyu ko ko a'a sababin nuzul ɗinta ƙwara ɗaya ne sai dai an samu daga cikin sahabbai wasu sun ƙara wasu bayanai domin su ubai bin da wasu daga cikin sahabbai sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce Allah yayi bayanin cewa wanda aka sake su daga cikin mataye za su zauna ne qur'i uku ko haila uku ko jini uku to akwai wanda ba su hailan gabaki daya wato jini uku za su zauna ko tsarki uku duk wanda jan an ce jini uku ko tsarki uku duk suna da alaka da juna wato tsarki za a kirga ko ko haila za a kirga duka dai ana magana akan mata ne masu haila to ai akwai matan da ba su haila akan aure da yarinya shekaran ta shida akan aure da yarinya shekaran ta bakwai akan aure da yarinya shekaran ta takwas musamman a wancan lokaci kamar yanzu yan uwan mu filani <clears throat> za ga hayan suna aure da yara kanana kwaran gaske wasu kuma kaga Allah ya kaddara har auren ya rabu ko bata fara hailan ba to wancan tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ana haka nan kuma ana samun rabuwan aure wani lokaci akan samu rabuwan aure an zauna shekara da shekaru har sai da matan hailanta ya dauke to sannan kuma sai ka kuma aure aure ya zo karshe an zauna shekara 20 ko 30 wasu ma an zauna shekara 40 ana zama aure amma kuma sai ga kaddara ta zo auren ya kare suka ce ma ya rasulullah to su waɗanda ba su jinin gaba ɗaya fa kenan ba su da hukunci a qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiru sai wannan aya ta sauka wallahi ya isna min almahidi min nisaikum in irtabtum amma mujahid rahimahullah shi da ya tashi fassara in irtabtum sai ya buɗa shi wanda galibi malaman fiqhu wannan matakin zaka ga suke buɗa in irtabtum wato matan da ake kokonto akan matsalan hailanta wato sun kasa shi galibi kashi hudu kashin farko mun yi bayani akan shi tun ajiya <clears throat> ita ce matar da take mahada tsakanin haila da daukewan haila a al'adar halittar mace akan haife ta ta taso ta yi zamani wani zamanin da ba ta al'ada sannan za ta zo ta canza rayuwarta ta koma tana wani mataki wadda take al'ada sannan in rayuwar ta tsayi za ta sake komawa wani mataki wanda ba ta al'ada to inda hadari yake shine mataki na ƙarshe mahadan mahadan lokacin da al'ada zai ɗauke ta koma asalinta na cewa ba ta al'ada to idan aka saki mace irin wannan lokaci tana daga cikin inirtabtum ana ce mata mace murtabiya macen da ake shakka shin za a sa ta hukuncin masu haila ne ko ko za a sa ta cikin wallahi ya isna min almahidi saboda lokacin hailan zai canza sosan gaske wata da tana haila a duk wata ne in yana shirin ɗaukewa gaba ɗaya sai ta koma tana haila wata uku wata sai ta koma tana haila wata shida shida amma dai galibi malamai sun ce baya wuce wata takwas takwas to in ya fara haka to zai ɗauke ne gabaki ɗaya wasu yana fara musu daga lokacin da matan suka kai shekara arba'in biyar wasu matan ma yana fara musu da sun rufe shekara arba'in wasu kuma baya fara musu irin wannan rigiman sai sun kai shekara hamsin galibi dama za ka ji malamai suna bayanin cewa daga shekara arba'in zuwa shekara sittin waɗannan shekaru goma sha biyar shi ne lokacin rigiman hailan mace na ƙarke wato hailan yana shirin ya ɗauke baki ɗaya ana ce mata murtaba to in aka saki mace a wannan lokaci yaya za a yi da wani ɓangare za a yi aiki mujahid sai ya ce to irin waɗannan wanda ake shakka akan suna wannan matsayi ne ko suna wannan matsayi ne su ne wannan aya take bayani akan su malamai sun tabbatar da cewa wanda aka samu irin wannan matsala a gare ta za ta zauna wata tara wannan zaman wata tara zaman tantancewa ne shin tana wancan ajin ne ko tana wannan ajin ba idda ta fara ba mijin ya sake ta za ta zauna wata tara tantance cin tana wancan ajin ne ko wannan ajin tana ajin masu haila ne ko ko tana ajin wanda hailan su ya riga ya ƙare ne idan ta wata tara ba a samu jini ba to ya nuna ta shiga wancan ajin wallahi ya isna min almahidi me za ta yi sun masta na fat sai ta sai ta ci gaba sai ta wata uku in ta wata uku kaga ta rufe shekara kenan ita idan idan ko a ya canza ya koma mata wata biyu ne saboda yana shirin karewa ko ya koma wata uku uku ne saboda yana shirin karewa ko ne ya koma yana zuwa mata wata hurhudu ne to haka za ta yi lissafin tun da jini ya fito to sai ta saurari na biyu in ya fito sai ta saurari na uku in ya fito ya kare to shi kenan sai ta wankanta sai ta jete ta aurenta wato kenan in ya koma mata wata biyu zai zama za ta yi wata shida kenan in ya koma mata wata uku uku za ta zauna wata tara kenan in ya koma wata shida shida za ta zauna shekara ɗaya da rabi kenan tana iddanta iddan saki wato kullum ba a gwamutsawa mutum ya ɗauko wato mace mai al'ada wanda take cikin hukuncin wal mutallaqatu na bi an anfusihinna salatata ƙuru ya ɗauko shi ya gwama shi da wallahi ya isna min al kuma galibi ana samun wannan matsalan sai ga wanda ta iya kamata ta yi al'ada ta yi idda na saki da jini ta koma tana idda da kirgan kwanuka kaga abu ya lalace kenan shi sa Allah tun farkon ayan ya shimfida ya ce wa ahsul al'idda wa ahsu al'idda a ƙarƙashin murtabiyan nan malamai suna sanya mace mai shayarwa mace mai shayarwa ita ma hukuncin sakin ta haka yake tasowa ba zai yiwu mace ta haihu kila sun samu sabani da mijinta akan dabban ragon da za a yanke ko ta an shi kayan rigan sanyi bashi ya kasa biya an yi kace na ce daga baya ya zo ya sake ta to za a sa mata hukuncin murtaba domin in ya sake ta aksarin mata in suna shayar da nono to ai ba sa al'ada to kuma tunda tana matakin al'ada ne tana shekarun al'ada ne kila ta 18 kila ta 20 kila ta 25 kila ta 30 ko 35 ko 40 tana cikin ganiyan tashanta waɗannan shekaru a al'adance aksarin mata in ba ka ce dukkaninsu ba suna al'ada to tana cikin wannan lokaci tana shayarwa mijinta ya sake ta to kaga sai ran da ta cire ɗan nan a nono jininta ya dawo sannan ta lissafin kwanuka wato da al'adanta ko ta amfani da kwanukan haila ko tsarki duk wanda ta amfani shi da hukunci da zai bada tun da dai da jini take yi to ko da jinin za ta yi kaga ita ma zai yiwu in ta shayarwa wata shida ko wata tara ko shekara ɗaya ko shekara biyu duka wannan shekaran tantance matsayi ne in ta fidda ɗan daga nono al'adanta ya dawo to daga wannan lokaci kuma sai ta jini uku ko ta tsarki uku amin ba za a ce da tana shayarwa ai yanzu ba jinin tare da ita to sai ai lissafin watanni ba ba zai yiwu ba ba a haka dan ba shine iddanta ba ba shi zo a Qur'ani ba shi zo a sunna ba malamai ma da suka rubutu a littafan na fiqh ba su yadda da wannan ba ba su rubuta wannan ba ba san shi ba sai dai mutum shi ya maka shi wannan hukuncin ana gwama mara lafiya wani lokaci ciwo kamar wa mace tana tsakiyar tashen girmanta tana irin waɗannan shekaru na balaga na tashe tana cikin waɗannan shekaru na nagarta shekaru 18 shekaru 20 20 da wani abu 30 30 da wani abu tana cikin nagartanta sai wani ciwo ya ratso kwatsam sai al'adanta ya tsaya to in an yi zaman ciwo ya taso al'ada ya tsaya ita ma ta samu matsalan kaddara mijinta ya sake ta malamai sun rabu kashi biyu aka ce a wani aji za a sa ta a ajin wanda take mahadan daukewan haila gaba daya wato murtabiya wanda shekarunta ya kai arba'in da wani abu ko hamsin ko ko za a sa ta cikin ajin masu shayarwa ne malami suka ce duwanda aka zaba ya yi sai dai aksari ana karkata a sa ta a cikin bangaren murtabiya domin in an sa ta a bangaren mai shayarwa abin zai zama da wahala don ita mai shayarwa ai kaga har sai ta cire dan daga nono al'adan ya zo ita ma kenan za a zauna a saurara har sai ta warke kaga in ciwon ya kai shekara uku fa tana nan tana zaune fa bata fara idda ba har yanzu har yanzu bata fara idda ba in ta kai shekara biyar ba tana ciwon har ba ta fara idda ba amma gan aka jingina ta da murtabiya wata tara za ta yi in ta yi wata tara ciwo ya riga ya rikita al'amarinta gabaki daya al'adan ya riga ya tsaya gabaki daya saboda haka nan bayan wata tara sun masta'nafat da sati ashhurin ta shiga cikin wallahi lam yahidna kenan amma ita mustahada wanda jinin ya riga ya rikice mata gaba daya ita mashiririciya ce bata gane komi ba da al'adan da abinda ba al'adan ba na istihala kullum tana cikin jini ne ita in mijinta ya sake ta dama malamai suna cewa ne hukuncin ta hukuncin ba nan ajin ake sa ta shekara guda take yi kamila an gane ko saboda haka nan <clears throat> waɗannan duka wato fuskoki ne kawai in mutum yana so ya daudala sai ya shiga cikin kutubul fiqhi da fiqhil muqaran iyaka abin da mu ƙara ishara akan shi musamman mu maza mu tantance mas'alan saki mu tantance mas'alan saki kada ya zama mutum yana yana zaton yana zaune da mata ne a cewa matar shi bace ya riga ya sake ta tuni saboda ainihin saki daga lafuzza ne daga lafuzza ne ba rubutu ba ba rubutu ba ba ni wane dan wane mijin wance na saki matata wance shine saki ya tabbata ba a'a lafuzza ne akwai kalmomi malamai sun riga sun ware su in mutum ya faɗe su saki ne akwai wasu kalmomi wanda in mutum ya faɗe su za a tambaye shi me yake nufi in ya ce saki ne saki ne in ya ce ba saki ba ne ba saki ba ne akwai kalmomin da idan mutum ya faɗa saki uku ma ake zartan mushi kuma bai isa a tambaye shi ba ba ma za a tambaye shi a ce me kake nufi ba shari'a ta ce bai isa ba to irin waɗannan kalmomin in suna yawo a cikin bakunan sai mutum ya shiga haɗari ya ta zulo ƴaƴa yana zaton ƴaƴan halas ne ashe ba ƴaƴan halas bane duk ƴaƴan zina ne saboda mama ta shi bace ya riga ya sake ta wani ya mata saki daidai ya kai so goma wani ya mata saki daidai ya kai so ashirin wani ya mata saki uku uku ya kai so goma wani ya mata saki uku uku ya kai so ashirin amma shi abin da ya ɗauka saki a ɗauka a rubuta a takarda wanda yake wannan shi jingina shi ma aka yi a cikin babin ishara kaɗai a saki tsuran saki in ka ce abin da ke tattara ma'anan saki in an kasa kashi ɗari rubutawa yana kashi nawa ko kashi ko 2% ba za ka ba shi ba 1% za ka ba shi 99% na saki lafuzza ne zai kyau duk wanda yake da iyali kada ya zan nesa da littafansa na asali ya san menene aure menene aure in ba haka nan ba mutum zai aure ya ta wahala ya ta haihuwan 'ya'ya ya ta wahala ashe duk ƴaƴan ba ƴaƴan kirki bane ya ta ci da su yana wahal yana wahal da yana zaton zai saru da Allah ya samu lada ya je gaban Allah bai samu komai ba ƴan uwa mu yi kokari mu tumki kawunan mu mu ba addini muhimmanci kada mutum ya ɗauka addini sai bai da abin yi ko kuma sai shi karatu a wurin shi sai dan tsakanin magariba da isha ba yi da littafin ma sai in a masallaci an saya ya samu aro in malamin ya karatu ya karba ya ba abin shi wannan ba karamin hadari ne. yan uwa mazaje mu kula Allah ya ce askinu hunna min haythu sakantum ku zaunar da su su waɗanda kuka sake su ɗin nan ku samu su masauki a inda kuke zaune mun riga mun yi bayani akan annafaqatu wasukuna da bangarorin shi koko mun yi ishara kai. ainihin bude shi na cikin littafai min wujidikum daga abinda Allah ya baku daga abinda Allah ya baku za ku yi masaukin gwargwadon abin da Allah ya ba ku sannan abin nan ciyarwan sai abin da Allah ya ba ku wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin kada ku kuntata musu kada ku cutar da su don ku kuntata musu tunda yanzu ba matan ku bane ku ta wahal da su ta hanyar masaukin kun canza musu wurin zama mai kunci ko kun canza musu yanayin abinci in an ba su na karyawa to sa nemi na rana ko sa nemi na dare ko kuma kila a na safe na rana na daren ma dama ba isa su zai yi ba ana ba su ludayi uku na koko a koma ana ba su ludayi biyu ludayi biyar aka san zai ishe ta ko rabin kwanan sha ko tiya take ci zama guda lokacin tana karkashin ka yanzu tun da ka rabu da ita bari ka rika ba ta gwangwani uku ko hudu a abincin kai ke zaune da ita ka san irin cinta irin wannan abincin in kana da hali sai ka ba ta kaman shi bakin gwargwado wa in kunna ulati hamli fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna in sun kasance masu ciki ne to ku ba su abinci har sai sun haifa abin da ke cikin cikin su wannan aya tana bayani ne akan saki ba'ini wanda malamai suka gwama shi suka gwama shi akan akwai wanda yake an sake su saki ne ba'ini sakin da ya zama tsakanin su da mazan da nisa sai an sake auren to idan suna da ciki to su ma a basu a basu ciyarwa kamar yadda muka kawo misali akan mukhtali'a wanda aka yi hul'i wato mace idan ta ba mijinta hul'i wani lokaci mata sukan ji mazan da suke zaune da su sun fita cikin zuciyarsu ba sa son su to in ba kya son mijinki shikenan sai ki ba shi sadaki sai ya je ya aure sai ki tafi abinki wata kuma ta kan ga yanzu mijin ba tsaranta bane ta yi karatu kila mai yawa shi bai irin wannan karatun ba ko tana da albashi mai yawa shi baya da irin wannan albashin ko tana da jari mai yawa iyayenta ko ƴan uwarta ko yayyinta sun bata shi baya da irin wannan jarin wata ma tana da duka uku Allah ya hada mata mijinta kuma Allah ya sa mishi kaddara bata san gaba ba saboda haka sai ta ce to shikenan ba ta san shi wata kuma a'a fitina ce kawai saboda kullun tana yawo tana ganin mazaje iri-iri masu sa kaya iri-iri ta kila ma tana fiyar da mazajen iri-iri ta hada da wani wato wato irin mazan nan masu surutun tsiya irin wabi nan gayu sukan ce ba baba tsari in yi magana wani ne wato sai da ta yi shi ke ta ce shi take so karkenta kuma abin nan ta rabu da wancan kuma shi bai aure ta ba Allah ya kare mu saboda haka sai ta fanshi kanta shi hul'i an fara samun shi tun asalin al'amari tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin mata me ya faru me ya faru ta katanga sai ta leka waje sai ta ga mijinta cikin mazaje suna tahowa daga gona sun je gonakin dabino sun yi ban ruwa kawai sai ta ga ashe mijinta koko a wannan gaban sai zuciyanta ya raya mata ya haskaka mata ashe mijinta ba nagartacce ba ne da ya shiga cikin maza sai ga shi kamar ba wani namiji ba yana dawowa ta bashi abinci ta ba shi ruwa ta ce hakuri da wannan aure ita ashe ba ta yi sa'an muji ba ashe ta ma ba ce ba ne ya dauke ta ya kai ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga abinda ta take faɗi manzan Allah ya ba ta haƙuri ta ce ita wallah ba ta san shi ya ce to tun da ba ki san shi to ba shi sadaki sai ya wani auren sai ta ba shi sadakinsa sai aurensa in mace ta ji miji ya fita a ranta shi kenan amma miji bai takura ma matan shi don ta ba shi kulli duk wanda aka kama shi da haka za a raba auren sannan in ta bashi kuɗin ma za a karɓe mata abunta a bashi kuma a raba auren duk wanda aka same shi maha'inci ne azzalimi ne yana cutar da matan shi to wannan raba aure shi kuma can alƙalai za su bincike su gane yaya fuskan cutarwan cutarwa ne karbabbe to sai a raba auren in ta bashi kuɗi ma sai a karbe shi to wannan aya tana maganan wanda za a ciyar ɗin nan cikin waɗanda suke ba'inai ne saki ne ba'ini in an ce saki ba'ini shine matan da ka rabu da ita ba zai yiwu kai komenta ba sai an sake daura aure to su ma in suna da ciki to maimakon a ba su asukuna a ba su wurin zama kadai to sai a kara musu da abinci fa in ardana lakum Ujura ujurahunna in waɗannan matayen sun shayar da ƴaƴayen naku to waɗannan mataye ku biya su saboda shi wato ita mace na da abin haihuwan da ta haifa ko namiji ko na mace yana da haƙƙin ta shayar da shi matuƙar mahaifin shi na ba abinci to ko da yana ba abinci ya zama in ya sake ta ba zai bata ta abinci ba to za a sa wani abu na kuɗi ko na kayan abinci wanda zai ba ta bayan arzana lakun fa'atu wannan ujura wannan abiyata da abin da aka yarjejeniya ko a biya ta da akuya ko a biya ta da sa'an filani ne ko a biya ta da kuɗi ko a biya ta da duk abin da yake ko kuma ce ta shahar na lokaci kaza za a ba ta gida ko za a ba ta jari ko din da aka yarjejeniya dai Allah ya ce wa tamiru bainakum bi ma'ruf a kullu yarjejeniyan wato bil bi ma'rufin da abin da shari'a ta sani wato da kyautatawa anan wurin ne malamai suke cewa lil urfi dakhalun lil dakhalun al'ada yana da mashiga a nan wurin watamiru bainakum bi ma'rufin a nan wurin shari'a ta ba miji da mata zaɓin tattauna ƙulla abin da za a biya ki shayar min da shi na kwanuka kaza amin malamai galibi suna cire kwanukan haihuwa banda su idan ya zama mace ta haihu yau ko gobe ko jibi da haihuwanta kwana uku sai ya zama wani abu na saɓani ya faru tsakaninta da mijinta sai ya sake ta to har da waɗannan kwanukan aka ce abin da su wasu malamai suka ɗibi sati uku wasu malamai suka ɗibi wata guda suka ce wannan shayarwa ne na wajibi saboda nonon farko ne nonon farko to shi nonon farko ban da shi wasu malamai suka ce aka yi da shi shi ma duk a sai ciki tunda Allah ya ce in sun shayar to a biya su wasu suka ce a'a nonon farko wajibi ne akan ta taba ɗanta don har mata wanda suka isa sharifan mataye wato banu hashim wanda kan ce musu sharifai waɗanda galibi a al'adance ba shayarwa suke yi ba su za ka iske suna shayarwa sati ɗaya zuwa sati uku har zuwa wata guda wannan nonon ana ce mushi nonon farko to ban da shi to in ka haɗa ma har da shi ɗin to dai wa ta na ku mai ma'rufin ku kulla yarjejeniya ne tsakaninku da kyautata mu juna a kyautata mu juna in dabba za a bada in kudi za a bada a dunkule in wata-wata in sati-sati in kullum-kullum in hatsi za a bada duk abin da za a bada dai ku gamsu ku shawara kaza zan baki kuma ga tsawon lokacin zaki wata kaza ne ku lura duk abin da ta ɗiba mu kanta in fa wanda take sai ta cire nonon nan ne hailanta zai zo kaga za ta ta zama ne fa zaman jira in sun yarjejeniya za ta shayar da ɗan shekara biyu za ta gama shekara biyu nan ba ta fara idda ba sai ta gama shekara biyu ta cire ɗan a nono jininta ya dawo to sannan kuma sai ta fara ta fara in kuma ta ce a'a zan shayar na wata shida ne kadai ko zan shayar na shekara guda ne kadai ko zan shayar na kaza ne to dai duk yanda suka yarjejeniya a dai samu ayi bi ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra in wajen kulla yarjejeniyan an samu son kai wani ya tsananta ma wani ta'asartum wani ya tsananta ma wani ko ita ta tsananta ma mijin ila ta san albashin shi dubu ashirin ne ta ce to dubu goma za a rika bani mu rika raba daidai ya ga kai ba ita kadai ba ne akwai wata akwai wata akwai wata ila matan hudu ne ko kuma matan biyu ne ko kuma banda ma wannan dan da take shayarwa ga wasu ƴaƴan kila duk ƴaƴanta da kila alai mata arzikin haihuwa ta yi ƴaƴa biyu kafin wannan dan da aka rabu ko uku ko biyar ko goma ma ga su a ƙasa sai ta tsananta mishi ta ce rabi albashin ka zaka rika bani ko kuma a'a ni na da lalura albashin gaba ɗaya zaka bani na wannan tsawon lokaci kai kuma ka koma faskare yaga kai ba zai yiwu ba to an samu ta'asartu ko kuma a'a ba ta bangaren da aka samu matsala ba shi ta ɓangaren shi ne aka samu matsala to duk inda aka samu turdi'u lahu ukhra ta miƙa masa ɗansa ta miƙa masa wannan abin haihuwan nasa shi kuma ya nemi mai shayarwa a littafin da ke gabana wanda galibi shi muka bi a kwanukan da muke karatu ya tattauna akan wannan matsalan yace amma in kika samu saɓani fa ya je nema ya je nema da ya je nema duk inda ya je sai ya ji ashe ko dai a yi daidai da ita wannan matar tasa ko kuma ma sauran matan da ya samu suna tsananta mishi fiye da na matan to a nan wurin ba zai ce tun da na riga mun yi magana ita mun samu saɓani ba zan koma wurinta ba sai ya koma ce to dai na buga na buga ban samu wanda ƙasa da haka ba Ga shi nan ki rike sai in ci gaba da bada wannan kuɗi an gane wannan ko la fi du sa'atin min sa'ati wato ya ciyar du sa'atin mawadaci min sa'atihi daga wadatarsa wa mun qudira alaihi rizquhu wanda Allah ya kaddara mishi arzikin sa samun babu yawa falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar ya bada masauki annafaqatu wasukuna ya bada gurgudan abinda Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wato Allah bai dora rai wata abu abin nan wani nauyi sai nauyin da zai iya shi wannan ran kuma wajen asukuna din nan ba wai ana nufin lallai ɗakin da take zaune aka sake ta a ɗakin za a bata ba a'a ba sai lalai wannan ɗakin ba ana iya canza mata wani daki shi ya sanya Allah ya ce kada ku kuntata musu don ku cutar da su kada ya zama in ka sake ta kace to zan baki asukuna wan nafaka wannan ɗakin naki attach da ɗakina na ne ga wani ɗaki can a nesa a cikin gidan ki zauna ba dai za a fita da ta gidan ba ga wani ɗaki a gefe wanda ba kusa da ni ba ki koma nan wurin in mutum ya canza mata dakin da za ta zauna matuka a gidan ne duk yayi in kuma ya ba ta wani sasan da yafi kowanne tunda yanzu za ta zauna ne ita kadai shi ma yayi abin da ake bukata ya ba ta masauki masaukin kuma ya zama a inda yake wato a gidan amma ba sai lalai wannan ɗakin ba kaman abincin ne zai yiwu abincin ta ya ware ta daban zai yiwu abincin da ake dafawa a gidan ciki a kwananta a rika sa mata nata ana bata duk shi ma wannan wato duk yayi haka ake bukata a yi shi amma kada ya cutar ya ce yanzu ɗakin gida ciki uku ne ko ciki hudu tunda mun rabu ga wani ɗaki can ciki guda da ina kiwon kaji ne yanzu kin zama kaza wurin koma da ke can to ba daidai ne ba Allah ya sauke sai ya ja'alullahu ba'da usrin yusra bayan tsanani to Allah yakan kawo sauki wannan ko wani irin nau'i na tsanani ko na talaucin ko na samu ko kuma tsananin zafin rabuwan Allah zai iya kawo sauki matukan matakan da Allah ya faɗa na rabuwan su aka bi to Allah zai kawo mu kowa sauki shi yasa a ƙarshen waɗancan ayoyi na jiya Allah ya kawo man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha um, yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yuzim lahu ajra domin a cikin rabuwan akwai al'amura masu zafi da tashin hankali to amma matukar hanyan hanyar lafiyayya ce sai Allah ya kawo ita kawo man yattaqillaha wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha a cikin hanyar matukar abin hanyar yanda Allah ya ce to Allah zai bada sauki zai bada mafita sai ya canza mata da wanda ya fi shi ma sai ya canza masa da wadda tafita kaga shikenan an samu nasara don ba kowane rabuwa ne ake shiga cikin lalura ba wani rabuwa in an yi shi ɗaya maha'inci ne to sai ga Allah ya azabtar da shi sai kai shi inda zai kara shan wahala in kuma dukansu saɓani ne ko gulma ne na fitinan masu fitina suka je suka jawo fitina haka samu sabanin fahimta amma duk da ɓacin rai aka bi dokokin Allah a ciki sai ga kowa Allah ya musanya mushi da wanda ya fi don ana samun wannan ta rinka munna kuma wannan miji ya rinka munna kuma wannan mata sabuwa da ya samu an gane wannan ko Allah ya taimake mu wato tun daga farkon suran nan har zuwa wannan aya da muka tsaya a kanta ba dokoki ne ba dokoki ne aka aka mana aka ce mu bi su to sai Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin atat an amri an amri rabbiha nawa muka samu ku je ku ƙirga ba qur'ani na zuwa da tarihin kisoshin al'ummun da suka gabata ba to al'ummu nawa aka suka gabata suka kangare ma umarnin Allah subhanahu wataala wato kenan in yanzu an gama faɗin dokoki ga yanda ya kamata ma'aurata su tantance kawunansu su san kawunansu su san abin da ake ce ma'aure su rayu akan ilimi sai suka kangare to in wanda ya kangare to ba shine faru ba kangararru nawa aka samu baya a tat an amri rabbiha suka kangare ma umarnin mahalicinsu wa rusulhi suka kangare ma manzannin da aka aiko fa na hisaban shadida mu ko muka yi musu hisabi hisabi mai tsanani wa na ha azaban nukura muka yi musu azaba irin azaban nan wanda ba su wato kenan an tauna a yaki in ga dokoki mun watsar yan uwa mu natsu da kyau ma'aurata a natsu da kyau tsakani da Allah akwai matsalar mai girma a lafuzan mazaje yin namiji ta faɗin kalmomin saki ba abin da ya dama karatu baya yi ba ruwan shi da shi ba shi cikin ajandan shi kuɗi yake nema kuma kaddara ta sa sai bakin bashi hayan bai samu kami ba ya ƙara rayuwarsa ba abin da ya samu addini ba zai yi ba ‘ya'yan shi ma lissafinsa su nemi duniya da ya zana yana dan shi fada gaba nake jin maka gaba a wurin shi ita ce duniya in ya gama wani na karanta addini aka ce me kake karanta ai musulunci ne ya karanta kash da haka ya ƙi karanta addini da molanka shi dai ya balaga yana da kuɗi ya samu aiki yana da albashi ya gina gida ko ya gina sasa ko ya gina ɗaki kawai sai kwaso mata ya yaji littafi guda babin aure kwara ɗaya a ilmance tsaya karanta bai taɓa yi ba wani wani irin ha'inci ne yanzu ita sakin matan bai sai sakinta ba ya ɗauka saki wai rubutu ne ya ta yawan ya'ya ba 'ya'yan shi ba ga ya'ya suna wani abu kamar dabbobi saboda ba ya'ya ne ba inda an san ba ya'ya ne ba shegu ne da da sauki kaga an san yana zai mu'amala da su an san matakin da za a ɗauka a kansu to ba ya'ya ne ba kuma shi kenan sun zo kamar ya'ya ya zo ya mutu ya bar dukiya wanda ba su cancanta su yi gado ba su su yi gado ya damalmala komi ya je gaban Allah ya samu komi ya rikici Allah ya ce to shikenan in kangarewa za mu yi ba za mu san meye saki ba meye aure ba a gaba ɗayan shi ba to nawa aka yi kangararru me kangaren riba ce ka ce saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana kenan wa ka ayyin min qaryatin alqaryu nawa aka samu baya guda nawa aka samu a tat an amri rabbiya suka kangare ana musu bayani na umarnin Allah suka kangare wa rusulihi suka kangare ma manzannin fa ha hisaban shadidan wa ha azaban nukura muka yi musu hisabi mai tsanani muka yi musu wato azaba irin azaban nan mummunan azaba fa zaqat wa bal amriha waɗannan al'ummin sun dandana abin da suka shuka wato bannan da suka yi sun dandana an dandana musu wahala a wannan rayuwa wa kana aqibatu amriha khusara kuma karken al'amarinsa hasara ne wata hasara daga nan duniya har lahira sun kangare mu umarnin Allah an ɗanɗana musu musiba an ɗanɗana musu musiba a wannan duniya kuma a lahira su shiga cikin bala'i don wani lokaci sai a haɗa mutum tukunya biyu duniya da lahira kamar yanzu ne maha'inta mutum ya ha'inci ya cuta ya cuta ya cuta Allah ya damke shi ko bayan Allah su sa shi a gaba ko yanzu sai gaji an ce mutum na da dukiyar da ya kasa kashewa ya kasa fitowa da shi sai dai buɗa buɗe wannan sifirin ya gan shi ya ga kuɗin ya kirga ya kirga ya koma ya aje ya rufe wannan ba bala'i ba ne ba daman ya kashe yana fitowa zai damƙo in an damƙe shi sai da ta yiwu yana ɓullowa aka damƙe shi sai da ta yiwu bai iya fitowa da dukiyar sai dai ya kirga ya kirga ya kirga in ya gama kirga sai ya rufe ya ɗauko wannan fayil ɗin yau ya wuni kallon su jibi ya ɗauko wancan fayil ɗin ya wuni kallon su gata ya ɗauko wancan fayil ɗin ya wuni kallon su ya koma ya rufe bai zama bala'i ba to kuma in ya mutu da dukiyar mutane a lahira huta zai yi Allah ya sauki saboda haka nan a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattalin azaba azaba mai tsanani fattaqullaha ya ulil albab ma abota tunani da hankali to ku yi taka ku dokokin Allah subhanahu wataala ulil albabi allazina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra hakika Allah ya sauka muku da tunatarwa shine alqur'ani nan ba alqur'ani mu karanta ba ba cikin shi ne dokokin suka zo ba kuma Allah ya tsoratar da mu in zamu kangare mu kangare an dade ana kangarewan kuma shi ma ya dade yana azabtawan kuma yanzu ba zai fasa ba kenan in ba za mu ba shikenan kowa ya je harkan shi kowa bai da lokaci kowa ba zai karatu ba kowa zirga zirga ya ishe shi amma tunda kana lokacin mutuwa kuma za a maka hisabi to shi shikenan sai ka ga wai gida nika yawan irin wannan maganan wai gida ka ga mai gida Allah ya mai arzikin 'ya'ya maza biyu kai ko ka ƙwaya ɗaya ne kana sa ran ya gaje ka ai jigon gado shine tsare maka addinin gidanka amma da ya tsara ɗan shi ina baka shawara ma ina so ka san ina rayuwa na ka yankali da ita gaba nake jimma, saboda haka ba zai taba sa shi a hanyar addini duk hanyar da za a samu kuɗi ya zai iya wannan dabaran ya samu shi sai ka gida ga 'ya'ya maza biyu maza uku wallahi wani gidan sai ga maza biyar wanda ake tunanin ya tsaya ya karanta alkur'ani ya san ma'anan Ƙur'ani, ya san tauhidi ya tsayin ma bai tsara addinin garin ba na gidan kadai na ibn al ya ce kai in duniya ta lalace addinin ya ki kai ka tsara addinin gidanka gidanka ya zama daula addinin gidan kadai a kokari a samu wani marji'i a gidan matsala ta taso ga labiri a gidan an shirya littafai ya je ya ɗauko littafi kaza ya gane matsalan gidan kaza za a warware babu ajandan babu lissafi ba zai karanta addini ita kuma ƙasar gashi muna cikin bala'i muna cikin jarabawa ba ruwanta da addini wani karatu za ka je wani za ka je a karanta maka ma ko da wannan sura na muke karantawa a fassara maka ka gane sai dai a baka certificate kawai in musulunci ma za a karanta ba ma za a karanta larabci ba don kada ka gane saboda sun san ƙur'anin arabiyyar shi ƙur'ani ba da larabci aka sauke shi ba a ba larabe ne shi karan shi gane sirrin shi da makwantan hukunce-hukuncen shi sai larabci a sai aka sai a juya maka shi sai a shi zakuwa maka shi wadda da turanci kasa haka ta tsara don kada ka gane addini so da haka sai ka gama firamare ka gama sakandare ka je ka yi karatun matakin gaba ila haka kai digiri duk musulunci kake karantawa amma sura guda wadda ka gane da asbabun nuzul dinta da fikihun da ke cikinta sai ne mai gagara ka dai gama sai dai ka ta yawo da fayil kana nema aiki can ma kaji ba a dauka can ma kaji ka tsine musu can kaji ma ba a dauke ka ba kai ta da ma galma kaji ka sai injin ban ruwa kana noman rani ka sha rana Allah ya baka abin zaka ci da yafi ma kana dai sallarka mai kyau a gaba ɗaya an tattara an watsar da yi magana ce kai kasan nan ana da kishin ilimi kaza tana ana da kishin ilimi kaza wa ya ce maka ba a da kishin wanda za su karanta da su da mutane akan addini nan ba masallaci ne ba masallaci nawa ne za ka samu wato an yaye waɗanda suke tsaye suna ɗebe ma kewa ilimi mai zurfi sai dai a yi ma'adinin addinin sama sama sama sama sai gaddama a yi ta gaddama saboda ba gane karatun ba sama sama sama sama sama aka dan karanta shi sama sama a dauko wannan aya a hada da wannan aya a dauko wannan hadisin a hada da wannan hadisin a cakuda abin nan mas'alar take fita saboda ba karatun ko da haka mutum sai ya gama ya tawo da certificate bai samu komi ba to duk da yake da su sun riga sun yi da sun ce dama ba ruwan su da addini ba kuma shi za su yi na gogoro go za a yi kuma haka irin wannan sai a ce wai shi zai riga ba da fatawa kan addini kai kuma ka ki tsara addinin gidanka wannan mai zai karanta bari karanta ai wato ana tsananin kishin likitoci ne zai karanta wanke gwalando ne wallahi ba ana sukan karanta likitancin bane amma da bakin ciki a ciki to ya gwalando sai me ba ya kan ciwo ya kashe ka baka rabu da duniya ka da Allah baka da imani ka ga yadda zaka kare wannan fa injiniya shi kanikanci zai shi ba injiniya ne shi wannan fa kaza ne wannan fa kaza ne to tauhidi fa addini fa ana maganar future nan da shekara goma nan da shekara ɗari duniya nan da shekara kaza wallahi duniya zai ta kare to wai future ba ta kai har zuwa ga rayuwar kabari wani da rayuwar lahira me kake nufi da future nan da shekara biyar goma ashirin talatin arba'in wa ma ya ce ɗan zai kai wannan shekarun ya kawo maka kuɗi to kafin ya fara kawo kuɗin test ɗin ka yana nan ne musamman ma yanzu ma da ba abincin ina ma abincin yanzu da Allah yanwa yanzu an dafa abincin makocewa ba yi ba ma daɗi saboda haka yan uwa wallahi sai an ware wanda za su karanta addini mai zurfin gaske su tsara addinin al'umma masallatayye a samu nagartattu wanda za su kafu su tsaya su karanta da addini mai zurfin gaske amma da kayan maganar karanta ne sai a hausa ma a tare ka ce baka son a rayu ne to ai ko kana son a rayu sai an mutu kai kana so a rayuwar duniya da lahira ne a gane ta wanda ya zama mai ido ɗaya duniya kaɗai sani a ya gama lalace Allah ya kare mu saboda haka nan sai Allah ya ce rasulan subhanallah na'am Allah subhanahu wata'ala sai ya kulle da mana bayani ga manzansa Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aikin da yazo yi da kuma waton <clears throat> yace rasulan yatlu alaikum <clears throat> manzo ne yatlu alaikum ayatillahi yana karantar da ku yana karanta muku ayoyin Allah subhanahu wataala mubayyinatin wanda suke cike da bayanai na rayuwa rayuwa nagartatta li yukhrija alladhina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur dan ya wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai daga dufai zuwa ga haske saboda shi nau'in hanyoyin halaka suna da yawa amma haske kwara ɗaya ne wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wato kenan ya imani da Allah ta hanyar wannan manzo wa ya'mal salihan ya aikata aiki na kwarai yudkhilhu jannatin za a shigar da shi aljanna da yawa domin galibi duk ayoyin da suke magana akan shiga aljanna zaka ji ba aljanna guda ne ba zaka ji za a baka aljanna ne da yawa shi sa Allah ya ce wal man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron haduwansa da Allah zama gaban mahaliccinsa za a bashi aljanna jannatan aljanna guda biyu can karke bayan an gama faɗin ni'imomi sai aka ce wa min dunihima jannatan banda waɗancan biyun za a kara mushi biyu ya nuna kenan karancin aljanna da za a ba dan aljanna shine aljanna hudu shi yasa ake cewa jannatin za a ba mutum aljanna da yawa wanda yake kuma kowace da aljanna guda ɗaya <clears throat> a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mafi karancin benen shi shine bene hawa 700 tajrimin tatihal anhar koramuna kwarara a ciki galibi zaka iske <clears throat> inda Allah ya bayanin aljanna zaka ji na bayanin koramu ruwa na tafiya saboda mafi girman ni'ima shine mutum ya samu ruwa ruwan da mutum zai sha ruwa shine mafi girman ni'ima ko yanzu a jinsin nau'o'in abinci in ana maganan abincin da mutum zai ci rayu ai ruwa na gaba kuma zaka iske kusan abin da aka hada kan shi halittu suka hada kan shi shine dai ruwan yanzu duk wani abincin da kake so wani in ya ci wannan abincin amai zai sashi ko ya kake ganin shi da dadi wani kila nama yake so sai ga ya ce ba abu ayo nama daga nesa da ya ci kanshi shi ma sai fara amai shi baya cin nama wani ce baya cin kifi wani ce baya cin kwai wani ce baya cin shinkafa da miya wani ce baya kai wani duk abincin da kuke ci a garin ku a garin su ba irin wannan ake ci sannan shekaru sukan kai abinci ya kara canza maka amma da nan garin da can garin da shekarun da duk yanayin yadda ya kai ka ce mutum yanzu ruwa baya mai daɗi ya dina shan ruwa sai ka iske anan garin dai ana shan ruwa can garin ma ana shan ruwa abincin da ake ci anan kowa shi ake can an dai hada ruwa abincin da kake ci anan wurin tun yana maka dadi gobe kuma baya maka dadi ka canza wani abu to sai ka ji dai ko yau na yau baya maka dadi sai gaba ka canza kala ne yau kana shan ruwa gobe ma da tsawon kana shan ruwa haka ne ko saboda haka ruwa shine ita ruwa ne tafiya shi sa Allah ya ce ya sanya rayuwa wato waj'alna min al-ma'i hai, shay'in hayy dona abu rayyi an jingina al'amarin shi zuwa ga ruwa to in Allah na bayanin ni'imar gidan aljanna sai bayanin ruwa nagartaccen ruwa an gane ko wani lokaci kan kara da wasu abubuwa amma ko ya kara da wasu abubuwa za ka ga a wannan jinsin dai ruwa ya zo sannan a kara da wasu abubuwa saboda duk abubuwan da za a kara karawa kila ana iya samun sabani wannan na san abin wannan baya san abin tajrimin tatiyal anharu khalidina fiha abada za su zauna a cikin wannan gidan aljanna ha abada kada a ahsanallahu lahu rizqa haƙiƙa Allah ya bashi arziki mafi kyau a ce arzikin mutum aljanna ne to Allah ya ba mutum arziki mafi kyau arzikin duniya zaka bashi ko ya bakka ko ka bashi duk abin da ka samu a duniya ɗayan biyu zai faru da kai ko ka bashi ko ya bakka amma me arzikin lahira shine arziki kuma ko yanzu din zaka iske abinda kake ganin ka samu kana kirga shi a matsayin arziki wani sai ga ba arziki ne a wurin shi ba wannan ba komi ne ba za a rika maka murna kila ka gina gida ko ka gina sasa ko ka gina kaza ko ka gina kaza ginin duka gama zube-zuben da zaka zuba na tarkace a cikin sa inda za nuna maka hoton bayin wani sai ga yafi gidanka gabaki daya sai ka dan ce sasa takwas ne kafin akai ainihin bayin nan an aje mishi tawul ne can an aje mishi silifa can an aje mishi man shafawa can an aje mishi turare can an aje mishi kaza can ɗakin kaza ne duk sunan wurin bayi sannan in ya fito bayin akwai wurin da zai dan shakata akwai wurin da zai dan sha iska ne minti kaza shi in ka je bayin shi kuma kan shi wa wani abun wankan nashi kadai kudin abun wankan nashi ya kai gidanka guda uku yanzu kamar kai ne ka sai kai kasuwanci ko ka ci riba ko kai ritaya an baka kudin ka ko kai noma ka sai da amfanin gonan ka sai ka sai abun wanka irin jakuzin nan katoto kaga an ja ka ziyi kenan sai ka rinka shigewa ciki famfunan da zai wannan ruwan siriri zai rika zuwa wannan ta tsaye zai rika zuwa wannan taka zai rika fesowa wannan tanan zai rika watsowa wannan ta kaza duk haka aka baka cika shi duk tarkace nan kana iya tsugunawa a nan kana iya kishin gida ta can in ta za kwanta ta kaza za ka yi sai ruwan ya zo ta nan sai haka na shi kenan ka hauka shi ka kare ka ta yi sai da ta yi an gane ko bayin wani sai ka iske bayin wani an tarkata shi zai sai gidanka so kaza saboda ka to ma ba har yanzu amma kana nan da an yi magana kace ku gaya musu ni ne fa <laughs> Allah ya taimaka ashe kai ne Allah ya Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat Allah da ya kafa waɗannan dokoki ga baki ɗayan su wanda ya isa ya kafa dokan ne sai Allah ya bayanin kansa domin babu mai babu wanda zai iya bayanin Allah sai Allah sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to galibi idan Allah ya faɗi hukunce hukunce ya faɗi dokoki sai bayanin kansa cewa wanda ya tsara wannan abin yace ai wannan abin wanda ya isa ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah ne wannan wanda ya halicci sammai bakwai wa minal ardi mithlahun sannan ya halicci kasai ƙasa su ma guda bakwai galibi za ka iske yin an kawo wannan ayan ana ta tattaunawa ƙasa guda bakwai ne sama guda bakwai ne ko a ce wannan ayan ce kwara ɗaya wadda ta zo da bayanin akan cewa ƙasa guda bakwai ne sai dai nasosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yana nuna cewa ƙasa guda bakwai ne za a ta kawo hadisai mai wanda littafin shi ma ya kawo ayoyi da hadisai masu yawan gaske masu dubawa sa ƙara diba shi ya tanazzalu al'amru bainahunna yana saukar da al'amari wato dokoki tsakanin sama da ƙasa ba dokoki aka faɗa ba tun daga can farko ha aka kawo nan can wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha ba amru ne ba to gashi nan yunzal amru hunna yana sauke dokoki tsakanin sama da ƙasa yace yi. wanda ya ga dama yayi wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur shikenan wanda ya ga dama yi wanda bai ga dama ba ya bashi babu komi in ka yi ba wai ka ƙara mulkin Allah wani abu ne in ka tauye ba ka rage ma mulkin Allah wani abu ne ba kanka ne zai koma mawa saboda haka nan mutum sai bakin kokarin shi dokokin da aka soke mutum ya bi shi addini kada ka dauka sai baka da abin yi ƴaƴanka kada ka dauka sai ba su da abin yi sannan za su karanta addini kada ka yi wannan ka ware wanda za su karanta addini sosai su zurfafa su karanta shi sosai in duniya bata zama daula ba in garin state ɗinku bata zama daula ta musulunci ba in ku bai zama daula na musulunci ba kai gidanka ya zama zaula wannan shine abin da malamai suka faɗa kuma shine mafita gidanka ya zama daula sai kai kokari ka bauta ma Allah subhanahu wataala ka haɗu da Allah lafiya in kai haka nan shikenan ka huta Allah ya taimake mu litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya faɗi wannan ne Ye bayanin shi ya sammai da ƙasa kuma tsakankanin su shi ke sauke dokoki don ku san Allah subhanahu ta'ala mai iko ne akan kowa da komai ai Allah ma ya faɗi doka guda ya faɗi kuma ka'ida guda in ba za ka bauta mishi ba to babu komai in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu doka tana aiki ne tsakanin sama da ƙasa in ka fita inda ba nan ba babu komi ka je ka ta harkarka sallar ba sai kayi ba ba magana aure muke yi ba auren ba sai ka san shi ba shi Allah akwai inda yake son ma'aurata su zauna in dai kana ƙarƙashin sama da ƙasarsa to wannan al'amari na kanka in kai imanin kuma Allah zai biya ka in kai ai imanin kai aikin Allah zai biya ka in ko ba za ka yi ba babu komi Allah ya riga ya bada dama ba sai an bauta mishi ba ka fita kawai ka tafi ka je wani wurin wanda ba sama ba ba ƙasa ba ka je kai harkar ka kai ta tsalle kai kadai Allah ya sauke wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma hakika Allah subhanahu wataala ya kewaye kowane abu kowane abu Allah ya kewaye shi ilman da sani ya san kowa ya san komi ya san abin da zai faru yau ya san abin da ma zai faru gobe da jibi da gata kuma sanin sani na hakika Allah ya taimake mu abin da mu karanta daidai a cikin wannan sura Allah ya ba mu iko aiki da shi abin da muka yi kuskure kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa ko mai aiki da abin da muka gyara din ah, marasa mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan Allah ya kare mu da lafiya waɗanda suka kawo fikiran tunanin asasa wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri wanda ya sai wannan fili ya bada don gina wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri mutanen gari baki ne da aka zabura aka miƙe tsaye aka asasa wannan wuri wannan masallaci Allah ya saka mu kowa da alheri wanda ya ɗauki nauyin ƙarishi abin da ya saura Allah ya saka masa da alheri Damoyi da muke fama da su a cikin kirazanmu Allah ya warware mana abin nan ya Allah ka san mu ka san bukatun da ke cikin kirazanmu na alheri ya Allah duk wanda ke da wata bukata ta alheri ya Allah ka biya masa wanda ke da wata bukata ta alheri wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa fitintunu na kashe-kashe da satan al'umma da ya mamaye wannan kasa da kasashen duniya baki ɗaya Allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya kawo mana ƙarshen shi demokrasi da take tutar take kadawa a duniya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tuta na demokrasi